Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu zai tattauna ne akan irin hanyoyin sufuri da suka fi wa 'yan Najeriya sauƙin bi. Yanzu a Najeriya, hanyoyin sufuri na neman zama alaƙaƙai ga jama'a ta inda kusan duk irin hanyar sufurin da kake so ka yi amfani da ita akwai tata matsalar ko a jirgin sama ko a na ƙasa ko kuma a mota kowace hanya na da nata ƙalubalen kama daga ta tsada ta rashin kyan hanyoyi da wasu lokuta ke janyo yawaitar haɗura ko kuma barazanar matsalar tsaro sakamakon ayyukan 'yan bindiga To yaya 'yan Najeriya suke ji kuma ya suke kallon hanyoyin sufuri a Najeriya wanne ya fi masu sauƙi? Za mu fara da ji daga bakin abokin aikinmu a jihar Legas, bas Ɗalibi, inda ya jiyo mana ta bakin wasu 'yan Najeriya. A kamar yadda kowa ya sani jihar Legas jiha ce da sufuri in general idan ana magana sufuri gaba ɗayansa jihar legas jiha ce da ta yi shura ta wannan ɓangaren kasancewar jiha ce ta hada-hadar cinikayya wato kasuwanci masana'antu kwadago da komai da komai ka sani a jihar Legas. Jihar Legas nan ne za mu iya cewa cibiyar kasuwancin Najeriya don haka idan ana magana sufuri abu ne da ke da matukar mahimmanci a wannan jihar Legas domin mutanen da suke hada-hada suke zuwa Legas wasu na amfani da jiragen sama ne wasu na amfani da motoci wasu kuma na amfani ma da manyan motoci ne to ya danganta da karfin mutum ya danganta da kuma bukatar mutum ya danganta da me mutum yake so ya yi so yawanci a yanzu dai haka idan ana magana sufuri a kowane bangare aka duba sufuri ya hau kuma jama'a da muka tattauna da su suna kokawa matuka sunana hamidan malam alhassan ni mutumin Kano ne amma ina zaune a Lagos. To magana ta gaskiya in dai dangane da tafiya ne na fi son na yi shi a jirgi amma sakamakon tsadar rayuwa nake binta a mota. So sai dai motan ga rashin tsaro ga ɗan sauran matsaloli waɗanda ba a rasa ba. To a wasu 'yan lokuta ma daga ɗan tafiyar da za ta yi misali da bai wuce naira irin dubu uku dubu bakwai dubu biyar ya zama dubu goma sha bakwai dubu sha biyar za ka yi shi motar ma yakan iya kawo har naira dubu ashirin da wani abu so a yadda dai muka tsinci kanmu a ƙasa sai dai abin da Allah dai ya tsara mana kawai sai dai hakuri ubangiji ta Allah dai ya kawo mana ɗauki. to kowane dalili yasa ka fi son yanzu ka bi moto. Eh, tsadar rayuwa gaskiya ita ake fuskanta a yanzu. Saboda abin da yake akwai da in za ka hau jirgin misali za ka iya hausa dubu ashirin da biyar dubu talatin amma yanzu jirgi ya zama ba shi ma da tsayayyen farashi kawai. Za ka iya ji an ce kaza za ka iya ji an ce kaza. To wani dalilin ya sa dole ka rage burin ka da tunanin ka ga rayuwar ya yi tsada kuma a ta kasuwancin kansa ya shiga wani irin hali ana fama da tabarbarewar rayuwa yanzu gaba daya. Sunana Anas Muhammad A ni cikakken ɗan arewa ne amma kuma mazaunin Legas. To a gaskiya kamar yadda mai tambaya ya mun tambaya, a ni idan za a bi ra'ayina ne ko abin da nake so zan ce, na fi so idan zan dawo gida ziyartar 'yan uwa arewa in bi jirgin sama. Ba kuma don komai ba saboda shi jirgin sama yana da takaitaccen tafiya. Ma'ana idan yanzu zan yi awa goma sha biyar ko sha takwas ko awa ashirin da hudu. a hanya a mota to shi jirgin sama insha Allah a cikin awa ɗaya zai kawo ni to ka gani dai wannan ra'ayina ina ganin kowa zai iya bin ra'ayina to amma saboda yanayin tsadar rayuwa kowa ya san halin da ake ciki ba mu mazauna Lagos ba har 'yan uwanmu na arewa kowa yana fama da abubuwa na rayuwa an riga an sani a bisa dole ne idan za ka zo gida ka ziyarci 'yan uwa da iyali ka biyo ta mota wannan yana zama ne a bisa ya kama ya zama dole saboda yanayin kudin jirgi yadda abin ya canja ita hanyar jirgi ta fi sauki kuma bayan sauki babu ruwanka da tunanin a hanya za a tare ka ko za ka fuskanci wani matsala ko ta kaza amma ita kuma biyo mota to gaskiya hatsarorin ta yafi yawa na farko za ka yi fama da hanya sannan kuma za ka yi fama da waɗanda suke fitowa su tsaya a hanyar sunana ibrahim abubakar zagaba sakataren majalisar sarakunan hausawan karamar hukumar almashi Legas. to a nakan ziyarci iyalina kano ta hanyar bin jirgin sama kuma nakan ɗauki watanni biyu wani lokacin idan ɗara kaɗan kamun ji ina bin jirgin sama ne saboda daga nan zuwa kano akwai walwala sosai cikin awa ɗaya da minti ashirin zan sauka saɓanin mota da a baya nake bi wanda muke kwana kuma ga ainihin matsi da raɗaɗi a gaskiyar magana kwai tsada sai dai kuma ya fi walwala da ainihin jin daɗin rayuwa da kuma dai kasancewa mutum zai sauka a rana guda kuma dai har yanzu dai ina bin jirgi sai dai ina je kano ne in zan je kamar makota jihohin kusa da mu ziyara na kan bi mota a wannan dawo wadda ne kamun na dawo na yi ziyara da na je kano na je kebbi na shiga mota awa na wajen goma na ji jiki sosai kuma na ga abin da na gani saboda haka gaskiyar magana ni dai a tsari na a yanzu ba a da ba na fi son bin jirgin sama saboda walwala da kuma sauka kan lokaci sai dai gaskiya tsadarsa wani abu ne da sau da yawa in na fara shirya na kan ɗan duba sai dai rufe ido nake yi wasu 'yan najeriya kenan daga lagos Yanzu kuma bari mu ji 'ya'yan 'yan Kano suke ji daga bakin abokin aikinmu Salim Umar Ibrahim. duk da rashin tabbas da mutane suke fama da shi wurin tafiye-tafiye a tsakanin jihohi da ke kasar nan za ka tarar mutane daga jihar kano zuwa sassan kasar nan daban-daban musamman jihohin da ke arewacin najeriya mutane har zuwa yammacin ranaku suna iya zuwa tasha domin su hawa abin hawa su tafi inda za su je amma mun tattauna da wasu daga cikin mutane inda suka bayyana mana cewar a duk da rashin tsaro da rashin tabbacin hanya da kuma rashin kyan hanya da ake fama da shi hakan bai sa sun karaya ba ko kuma sun yi ƙasa a gwiwa wurin ci gaba da al'amuransu na yau da kullum musamman harkokin kasuwanci sada zumunci da kuma sauran al'amuran yau da kullum na rayuwa da ake gabatarwa a yanzu haka ga mu a tasha muna ganin mutane suna ta tururuwa cikin motoci inda suke ta kokarin shiga motoci domin tafiya wasu jihohi da ke kusanci da jihar kano har ma da waɗanda suke da matukar nisa da ya kai akalla kimanin awanni shida bakwai takwas zuwa tara. Ahmed Bala. To ga ma a tasha yanzu kuma na naga kamar matafi ne kai ko? Eh zan je Sokoto ne. To wannan mota zaka bi? Eh wannan mota. To ya yanayin hanya baka tsoron hanya gashi kuma da yamma yanzu zaka tashi ka tafi Sokoto. To eh, talaka ya zai yi kullum haka muke fama ka san matsalolin da suke faruwa haka za mu tashi daga nan Kano mu tafi Sokoto ni ɗalibi ne a jami'ar Dan Fodiyo da ke Sokoto kuma na san hanyar sosai so akwai matsaloli da dama bin hanyoyin nan saboda ka san wannan abu na eh, masu garkuwa da mutane kullum kana bin hanya kuma dole sai ka tashi daga Kano ka wuce Katsina ka wuce Zamfara sannan ka shiga Sokoto so abubuwan ba a cewa komai kullum cikin tararrafi ake kana gudun me zai faru da kai me zai faru akan hanya kaga tafiyar da za ka yi awa takwas yanzu idan za ka je Sokoto sai ka yi tafiyar kusan awa goma sha biyu domin ka tashi da sassafe sai tsakiyar dare za ka isa saboda hanya ba kyau ga kuma ma'aikata su ta tare ku kamar ku ne masu garkuwa da mutanen a caji jakunkunan ku yi muku wannan yi muku wannan so abubuwan dai sai dai addu'a kawai Hafsa Aminu ina za ki je Zamfara zamfara da yamman nan wallahi bawan Allah to ba kya tsoron hanya to ya zami ai hanyar mu ta zama abin tsoro ta zama dodo amma ba yadda zamu dole mu bi ta a haka tunda inda zamu je garin mu ne jihar mu ce ba yadda zamu dole sai mun je da yanayin kyan hanya gaskiya hanya ba ta da kyau ba mai wai maganar wai hanyar da ake bi ba ma'ana mutanen da suke fitowa suke garkuwa da mutane gaskiya shine mafi hatsari mafi tsoro ba wai rashin gwanan ba kyan hanya to me yasa ba za a bi jirgi ba to ai jirgi babu arzikin da za a bi jirgi yalla bai a jirgi na masu kuɗi ne na yan siyasa ne su suke jin daɗin abin su Rabi'u Ahmad ina zaka je zan je Katsina Katsina a wannan lokacin bayan Allah eh ai garinmu ne mun saba hanyar da muke bi kullum kenan sana'ar kasuwanci kake ko kuma me eh ina zuwa Kano in sai atamfofi a kasuwar kwari sai mu kai gida mu sayar a Katsina muna bin hanyar kullum to yanayin hanya To sai dai mu gode wa Allah kawai, amma dai muna bi dai sai dai kawai godiyar Allah. Za ka ga bayan titi ba kyau kuma ga matsalar matsalar wannan masu garkuwa da mutane da muke fama da ita. Wasu kanawa kenan suke bayyana yadda suke ji game da hanyoyin sufuri. Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga nan sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com. ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da kuma twittercom aminiyatrust Za kuma ku iya neman shirin a Apple podcast ko a Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma in Radio. Haka zalika kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM kan mita 93.3 a Jos jihar filato Sai Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina jihar Neja da Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. Akan ce Juma'ar da za ta yi kyau daga Laraba ake gane ta. ne don jin yadda muhimman al'amuran yau da kullum za su shafi rayuwarku. Da samun damar tofa albarkacin bakinku. Da ma shawarar masana akan yadda za a gano hanyoyin da ke bullewa. Masu kai harin nan sun kasu kashi hudu akwai oh. inda Fulani ne tsantsa akwai inda ba Fulani ba ne amma sun shiga riga Fulani. Sai ku kasance da mu a cikin shirin daga Laraba a shafinmu na intanet a aminiya.dailytrust.com da ma shafukanmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust a twitter.com slash trust da kuma Spotify, Google podcast da Apple podcast da kuma twin in Radio. mu da dawowa. Muna da tattaunawa ne akan irin hanyoyin sufuri da ya fi wa 'yan Najeriya sauƙin bi. Shin mecece mafitar waɗannan matsalolin da 'yan Najeriya ke fuskanta kan hanyoyi a lokutan tafiya? Mun tattauna da masani kuma mai ba da shawarwari kan al'amuran kasuwanci. To, suna na dai Dr. Emmanuel Bashayi, mani business consultant. Ina ba ma eh, business shawarwari a ga inda za su ci gaba da kasuwancinsu da kuma inda za su inganta shi. So, na farko shine a daidaita harkan tsaro. Idan an daidaita harkar tsaro, kin ga wanda baya da kuɗin sigan jirgi zai shiga mota ya tabbata ya san da cewa shi zai isa destination din shi lafiya lau kin gani ba na farko kenan na biyu man jirgi da man fetur a yi kokari a ga yana nan a yawace duk lokacin da ake bukatan sa yana muddin ba su nan za su kara kudaden wayannan abubuwan to wannan karin kudin zai shafi kusan komai da komai ko abinci ma za a shigo da shiga daga karkara zuwa cikin gari ma shi ma zai samu za a samu matsala da shi domin dole sa shi ma zai karu kuɗin mota ya karu kin ga in an samu tsaro na farko an samu da cewa akwai supply din wayannan kayan da lokaci kin ga ya magance na biyun kenan na uku kuma sai ya kamata gwamnati su gaggauta gyaran hanyoyi a gyara su hanyoyin nan su zama cewa ana iya tafiya cikin sauki ba tare da sai an sha wahala ba yanzu kin ga ana ana ana lokacin kaka damina zai zo wasu hanyar ma su kara lalacewa yanzu nan dai don ruwa fa ruwan sama baya saukawa ana iya wucewa da dan sauki amma wasu hanyoyin muddin ruwan sama ya sauka ba iya biya hmm. so kin ga wannan ya kamata gwamnati ta gaggauta ya gyara irin wannan hanyoyin idan hanya yana da kyau kuma an samu tsaro ko ta ina kuma su kaya kamar su man fetur da su man jirgi da sauransu su ma an daidaita su kin ga duk wayannan matsalolin za maganta su so solution zan guda uku ne tsaro da kuma hanyoyi su zama masu kyau na uku kuma su zama eh, kayan nan da ake bukata kamar man fetur sauran su zama ana nan da su ko da mm. lokaci. Dr. Emmanuel Basheyi kenan masani kuma mai ba da shawarwari kan al'amuran kasuwanci. Tuma sauraron mu ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan a wannan lokacin. sai kuma idan Allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata bukata ta musamman sai ku kira mu a nambar mu kamar haka sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili yanzu a madadin abokan aiki na abbas ɗalibi da salim umar ibrahim sai editan shirin sani ibrahim paki ni bilkisu ahmed nake cewa mu huta lafiya